rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halicci zukatan bayi kuma ya sanya waɗannan zukata rayuwa da kuma mutuwa ya sanya waɗannan zukata nagarta da kuma lalacewa ina godiya ga Allah ina yabo gare shi ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda yake bashi da abokin tarayya ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya ce yana sane da ido maha'inci da abin da ke koye a cikin zukata ina ce da wa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya nuna mana hanyar da zamu raya zukatanmu kamar yadda ya nuna mana hanyar da zamu raya jikunanmu ira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah nagari da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashi alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ne wa kaina wasiya da ku baki daya da takawa shine tsoron Allah shine biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana takawa ita ce guzuri da zuciya za ta yi guzuri da shi domin ta inganta Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya kuma su imani ku kiyaye dokokin Allah hakka tuqati hakikanin kiyaya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna musulunci mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu inganta zukatanmu mu inganta abin da ke koye a cikin zukatanmu kamar yadda muke inganta abin da yake bayyane Allah ta'ala mu sani baya kallon jikinmu baya kallon kiranmu baya kallon wani abu face zukatanmu ɗan uwa musulmi a cikin wannan sati ne insha Allah ta'ala za mu shiga goman ƙarshe na watan Ramadan a yau muna sha bakwai kawo kwana uku ya rage daga nan kuma sai mu shiga al'ashirul awakhir kwanaki masu daraja masu albarka kwanaki masu girma kwanakin da ake da lailatul qadri a cikinsu. daren da Allah ta'ala ya tuffanta aiki a cikinsa yake khairun min alfi shahr ya fi kai aiki a watanni dubu wanda ya dace ya yi ibada Allah ya karɓa to ya rabauta a wannan dare a wannan kwanaki goma wasu bayan Allah suke ƙoƙarin shiga itikafi ibada ce mai girma itikafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafi tunda aka fallanta wata Ramadan kamar yadda ya tabbata a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'takimu al-ashr al-awakhir min Ramadan manzo Allah yana itikafi ya tare a masallaci a goma na ƙarshen Ramadan hatta ta Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa wannan ibada ma'anarta kauracewa cuɗanya da bayi da shagalar duniya domin ganawa da ubangijin bayi ibnu rajab Allah ya masa rahama yace ma'anar itikafi qat'ul ala'iqi an al-khala'iq yanke alaƙa da halittun Allah da bayi lil ittisali khidmatil khidmati khaliq domin a shiga hidima ta mahalicci shi ne shine ma'anar itikafi wannan itikafi da ake shiga a masallatai itikafi ne da ake shiga wani guri domin a zauna a tare a cikin waɗannan kwanaki ana bautawa Allah ana neman yarda Allah tabbas ibada ce mai girma amma akwai wani itikafin da ya wajaba kowane ɗaya daga cikin mutane ya zanto ya shiga wannan itikafi da wanda ya shiga masallaci da wanda ba yake kasuwa da wanda yake kai kawo wannan itikafi shine itikaful qalb zuciyar bawa ta shiga itikafi abinda ake nufi wancan itikafi itikafi ne da ake shiga masallaci guri ke bantacci a wasu kwanaki ke diddigagu amma wannan itikafi itikaful qalb abinda ake nufi ibada ce wacce bawa zai dawwama a cikinta ta yadda zai yanke zuciyarsa ga farin gafala zai yanke zuciyarsa ga farin mai gafala ba wai ya bar cikin mutane ba a'a zuciyarsa zamo tana fadake a kowane lokaci ya koma zuwa ga Allah yana muraƙaba, yana tana Allah a koda yaushe zuciya ta zamo tana tare da Allah a ko'ina ya samu kansa yana kasuwa zuciyarsa tana itikafi tana muraqaba tana tana Allah duk inda yake shattal mayadin a ko'ina zuciyar tana itikafi tana ta'allake da tana Allah subhanahu wa ta'ala itikaful qalba zuciya ta itikafi ma'anarsa shine zuciyar ta samu wata nutsuwa ta ganawa da ubangiji a kowane lokaci ko da a waje ana cikin hayaniya da algowar rayuwa amma ita zuciyar tana da sila da ubangiji a koda yaushe ba ta yanke wannan alakar da mahaliccinta itikaful kalb ma'anarsa mutum yayi muraja'a yayi nazari game da zuciyarsa ya tambaya ya ce ina zuciyata take game da alaƙarta da mahalicci tana da kyakkyawar alaka da ubangiji ko kuma a'a sai nesa da shi musamman a wannan zamani da muke rayuwa a wani zamani da mutane aka shagaltar da su matuƙa wajen bukatuwa zuwa ga abubuwa na rayuwa fiye da zamanin baya duk wanda ka gani yana da bukatu ba su da adadi zamani da muke rayuwa da aka shagaltar da mu da ababa na wa duniya irin waɗannan wayoyi da suke hannunmu talabijin da makamantan waɗannan abubuwa na shagala shi yasa za ka tadda zuciya ta zamo ta samu wargajewa ta samu tashattut ma'ana ba ta iya zama waje guda ba mu zabarwa da kanmu hawaye yan uwana ana shan ruwa za a kira magariba karfe bakwai da rabi ko shida da rabi ko bakwai da rabi amma dukkaninmu mafi yawa tsariyarmu, a wannan lokacin da ake cewa lissa'imi inda fitrihi da'awatul la da mai azumi in ya zo shirwa yana da addu'a amma duk wayoyi ne a hannunmu muna tattabawa a wannan karfe shi da rabi ba za ka aje ba sai ce Allahu akbar sai ka aje waya wannan zamanin da muke rayuwa a ciki kenan ba ma iya hakura mu ajiye wayar a masallaci ana hudu ba za ga wani ya rike waya in ka shiga kana kallon wanda suke harami in ka je makka ga ka'aba a gaban shi yana rike waya a gaban ka'aba kaga wannan ko shakka babu musiba ce ba karama ba shagala ta yawa zamanin da fagatil madda abin duniya ya shiga zukatanmu baki ɗayanmu duk wanda ka gani tunaninsa ina zan samu me na samu me na aje me na tara me da sauransu fagatil madda tabbas muna buƙatar abinda. zai gyara mana zukatanmu da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin mutane waɗanda Allah ya ba su abin duniya ma da za ka tambaye su suna da abin duniyar amma akwai wani abu a zukata waɗanda duk ga abin duniyar a hannu amma duk da haka zuciyar tana jin wani abu ba dariya cikinta za ka tadda mutum yana dariya ko ya saki fuska amma da za ka tambayi hakikaninsa akwai wani warsha wata warsha a zuciyarsa akwai wata damuwa wadda in ya keɓance zai rika ji a ransa wataƙila ma irarsa mai ce damuwar alaƙa ce da ubangiji ta yi nisa zuciyar ba ta yi tikafi ba ta yi nesa da ubangiji abinda za ka zubar da hawaye shine wanda ma ya shiga itikafi a masallacin kaga shi ya kamata a ce ya yi itikafi iri biyu ga jikinsa a masallaci ga zuciyar amma sai ka zubar da hawaye ka ji ana kaffa kaffa a masallaci a wajen shi ne izdiwajiya wato izdiwajiya ne mutum ya mai da kanshi kamar abin nan hawainiya ko mahauniya ake cewa mai canja kala ɗin nan zahirin daban kuma abin da yake zuciyar daban mana a gaban mutane kai na kwarai ne amma da za ka ware a wani waje kuma za ka yi wani abin daban hakikanin wannan shi ne za ka bayyana kushu'i a zahiri amma a baku ne kuma zuce mutsari ba ce ba hakikanin allah ta nufa ko allah take nema yadda da ita ba kuma wannan yana faruwa ne saboda killatin muraqaba ba tana allah da kyau a zuciya shi yasa manzo Allah ya tuffanta zuciya da cewa ala inna fil jasadi mudra idza salahat salaha al jasad kullu a cikin jiki akwai tsokar da in ta gyaru jiki zai gyaru da yawa daga cikin mutane za ka tadda suna ayyuka amma hakikanin gaskiya akwai izdiwajiya a ciki ma'ana mutum yana kokarin ya nuna ne amma a gefe kuma sai ka ga wani abin ne daban a zuciyarsa amma dai Allah duk yana ganin abin da yake cikin zukatan bayi da abin da yake zahiri baya buya ga Allah tabaraka wa ta'ala kaɗan daga cikin matsalolin zuciya da ya ba mu gyara su ke dole zuciya ta koma ta yi tikafi ma'ana ta kulla alaka da mahalicinta to anan ne za a samu gyara da ake bukata da yawa muna muna yawan maimaita cewa muna son gyara muna son al'amura su kyautata amma ba mu kama hanyar gyaran ba saboda har yanzu mu suna da matsala ba mu kulla alaka ta gaske da mahalicci ba shi yasa za ga gyaran ba zai zo ba ba za mu samu gyaran ba tunda Allah ya gaba da gaske muke ba shi kuma yana taimakon wanda yake da gaske ne wallazina jahadu fina yace lanahdiyannahum subulana sai kai mujahada ka nuna gaskiyarka kuma sai Allah ya isar da kai inda kake bukata amma in ba gaske bane kuma Allah yana ganin ka sai ya kyale ka duk abin da za a yi a yi alhamdulillah masallatai za ka sadda an cika masallatai juma'a wannan gari in ka je alhamdulillah duk inda ka je masallatai al'umma ce duk inda ka je wa'azi ake amma dai shin ina gyaran yake magana dai guda ɗaya ce ake ta maimaita ta amma shin ya kake ganin tasirin wa'azi da kuma maganar da ake faɗa ai da ya kamata a ce yanzu al'amura sun canja amma akwai izdiwajiya zahirin ne amma an koma gefe wannan din da yake nan ko ba shine ba a can? wannan da yake nan yanzu kaga ya saka kaya civilian amma idan ya sa uniform shi dai wannan da muke tare da shi yanzu ba shine wannan da muke tare da shi ba anan in ya sa uniform yanzu ya sa kaya na civilian in ya koma ya sa uniform ya zama daban wannan da muke tare da shi anan ne anan da muke tare da shi dan kasuwa ne anan shine wannan anan masallaci amma kuma ka je shagon kasuwarsa ko inda yake awo kuma wani daban ne ka je ka ga irin awon da yake yi a kasuwa ka je ka ga irin kayan da yake yin oda a kasuwa ko kayan da yake siya ka je ga ledojin da yake canjawa na yadi a ce cotton 100% alhali karya yake Shi shine difanan kuma shi ne a can ɗin. ba wani ba matsala matsalar ne izdiwajiya in ya zo nan shi daban ne in ya je can kuma shi daban ne to kaga ai akwai matsala ke dole sai mun gyara mun zama muni dai guda ɗaya. Yadda muke a nan haka za mu zamo a can yadda kake a masallaci ba ka yadda akwai Allah ba ka yadda ka zo neman yadda Allah ba to akwai Allah a kasuwa ma akwai Allah in ka sa uniform ma akwai Allah a ofis ɗinka ko ba Allah shine dai Allah da yake nan masallaci ka zo neman yardarsa shine kuma a kasuwarka shine kuma a ofis ɗinka shine a cikin uniform ɗinka in ka saka dole sai mun gyara ba wai magana ce ta murƙa faɗa ba faɗa mun faɗa har mun gaji gyaran muke bukata yanzu gyara kuma shine abu na farko khalwatun sadiqa ma Allah gaskata tsakaninka da Allah shine dai magana da muka faɗa ka yi ƙoƙari yadda kake a nan masallaci ka zama haka a kasuwa ka zama haka a shago ka zama haka a a uniform ka zama haka a inda kake ko ina kai ne ma Allah ka gaskata zuciyarka tare da Allah in an gaya maka wani abu sai ka zubar da hawaye me yake faruwa ne a ce wai wani ba zai yi sata ba sai ya zo masallaci sai ka yi mamaki ya je mana wani wajen ya da a masallaci a gaban Allah ma'ana an ƙasa an ƙara kusanci da Allah amma wallahi in ka zo masallaci sai kana kula wani ba inda zai sata sai a masallaci shi kuma inda ya yi niyyar sata kenan subhanallah kaga sai kai ta mamaki me yake faruwa ina sakon yake tafiya to dole sai ka gaskata zuciyarka cewa Allah ka nufa cikin dukkan al'amuranka ka riƙa nazari kana duba kanka alaƙarka da mahalicci subhanahu ta'ala, sannan ka riƙa yi wa kanka hisabi ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ku ji tsoron Allah kuma ku rika duba abin da kuka yi dan gobanku na kiyama in ji Allah ta'ala dole sai kai wa kanka hisabi sai kana auna kanka tukuna shi Allah ba a yaudararsa subhanahu wata'ala ba a yi masa yana ganin duk al'amarinka ba abin da ke koya gare shi wanda ka gyara alaƙa da Allah ta'ala ka nufa Allah cikin dukkan al'amuranka abu na biyu daga cikin abin da zai kama na gyara shine tadabbur alquran wannan qur'anin da yake gaban mu shine tushen gyara na zuciya domin ba abin da zai gyara maka zuciya sai wa'azin qur'ani sai abin da ke cikin qur'ani to amma sai kana karanta shi kana kokarin fahimtar ma'anonin ka ɗauki saƙon sai kuma zuciyar ta gyaru ta dabbur kenan a rika karantawa ana ƙarin fahimtar abin da ke cin alkur'ani na wa'azi wannan hanya ce mafi girma daga hanyar gyaran zuciya abin da zai wanke maka zuciya ba wai yawan sauka yawan karanta shafuka ba a'a karantawa da ƙoƙarin fahimtar saƙon kamar yadda na faɗa in kana karantawa ka rika ƙoƙarin gane cewa da kai ake magana in ana magana ayyuka na alheri ka rika dubawa ina yi ina cikin masu yi in aka faɗi wa idi ko akan wani laifi ina yi in daina ba na yi can in yi na alheri shi ne ma'anar tadabbur manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallar dare tun bayan isha har asuba da aya ɗaya ta alƙur'ani yana maimaita kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Zar in tu'azzibhum fa innahum ibadu in tu'azzibhum fa innahum ibadu yana maimaita aya ɗaya ta alƙur'ani amma mu in an sauke mana qur'ani baki ɗaya ma sai kaga babu wani alamar tasirantuwa saboda ai sakon ne baya shiga zuciya zuciyar akwai matsala a cikin ta kekace ta toshe shi yasa Allah ya ce afala yatadabbaruna qur'ana ce am ala qulubin aqfaluha zuciyar sai ba ta da a toshe a rufe shi yasa sakon baya shiga in ba zo ta ake karanta maka alqur'ani ba ka tasirantuwa baka iya gyara ba har yanzu baka ji tsoron Allah ba Allah ce wailun yawma idil lil mukazzimin amma kana karya har yanzu baka tunanin wannan wa'idi narko da azabar da aka ce za a yi to kaga sakon bai maka tasiri ba ke abu na uku yawan ambatan Allah da tana Allah da istighfari Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innu qulub yawan tana Allah da yawan ambatan Allah yana wanke zuciya yawan istighfari yana wanke zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai da laifi masumi ne amma duk da haka yana rantsewa da Allah wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilay fil yawmi akthar min 70 marra akthar yace na rantse da Allah a yini ina istighfari fiye da su 70 a wani hadisi fiye da su 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan yake wannan istighfari kai kuma fa to nawa zaka yi amma yaushe ka zauna ma ka shagala sai zo na kai istighfari kana dai na bayan sallah astaghfirullah su uku amma sau ɗari a ne, shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sau ɗari a ne. ya rantse kuma da Allah me yasa ya rantsuwa dan ya nuna maka muhimmancin cewa fa ga yadda al'amarin shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake istighfari so dari astaghfirullah wa fil yawmi akthar min 100 marra min 70 marra kai kuma ba ba ka yi to ai baka zauna ba aslan ba ka da lokacin zama ka yi istifari ka shagala to dole mu tsaya mu gyara tsakaninmu da Allah mu wanke zukatanmu ko mu cewa al'awa'ik duk abin da ke hana ko yake kawo zuciya matsala ne kokarin ƙaurace masa domin wannan awa'i matsalolin da ke aukar da mu cikin wannan kuskuren ko wannan matsalar ta cewa zuciyar mu bata yi ta samu itikadi ba ta hakika to dole mu cewa wannan awai matsalolin daga cikin su wannan abin da muke kuka na alin shiga lidda'in kowa yake ba lokaci ba lokaci ba lokaci ba yaushe za ka samu lokaci sai ka shiga kabari ka ai wannan za ka samu lokaci tunda kwanciya ce har sai lokacin kiyama to kabari in ka shiga kabari akwai lokaci amma na kwanciya ba na aiki ba na kwanciya tunda yanzu baka da lokaci ba lokaci ba lokaci ba damar wannan matsala ce da take hana mutane yin abin da ya kamata yanzu kai ka ba Allah ka nemi la'irarka amma baka da lokaci ka shagala ka shagala ka shagala kuma wani ma in sai kai ta mamaki to kai ne ma ya shagaltar da kai me kake da shi da zaka ci ka da lokaci eh shi ma dai ba da lokaci kowa ma ba da lokaci yanayi ne rayuwar yanzu ai an shagala an shagala da me da me aka shagala da abin da yake hana ka ka gana da ubangiji abin da yake hana ka ka nemi lahira shi ne yake shigaltar da kai to Allah da ya ce istaraba lin-nas hisabun wa hum fi ghaflatin Allah ya ce ya ku mutane istaraba lin-nas hisabun hisabi ba ya kusa dab yake an kiyama ta tsaya amma dai ga mutane suna cin gafala an shelanta an gaya muku alkiyama ba ta nan dab abinda ake bukata a yi tanadi dan ita manzan Allah sallallahu alaihi cewa ni da alkiyama zuwa na da tashin alkiyama kamar tsakanin ya tsatsake ce da wannan manuniyar dan ratar da ke tsakanin biyu wuce haka ba dab zuwa manzan Allah yana daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda haka wannan shagalar da ake yi ya kamata a gyara a dawo bautar Allah da kuma neman abin da yake wajen Allah abu na biyu za'ful azima ne ɗabi'a da muke da ita ta kasala da sakaci sakaci sai kai ta mamaki na ba ku labari wata rana wallahi mun yi hudu ba a wannan masallaci sai muka yi bar gajeriya ce wani ɗan’uwa uwa bayan na tafi ya kira ni aka yi haka malam nake me ya faru malam yi? kayan abin nan da wuri saboda yana kasuwa yana lissafawa lokacin da zai to ya malar za a yi haka ba mu samu sallah ba nake ai hakuri wallahi ya buga mun waya saboda ne yana da iya lokacin da zai iya zuwa masallacin saboda haka a jira shi in ya zo sai a yi sallar da'aful azima to da irin wannan ne za a ce ya rufe shagon kasuwa sai zo masallaci minti goma sha biyar yake lissafa ko ashirin ya je ya dawo saboda shagon kasuwarsa ba zai iya haƙuri ba zaful azima niyyar ba ta gaske ba ce in an ce Allah ya samu a cikin ce ta manzala amin Allah ya ba mu aljanna amin to ai ba haka dai amin kawai ba sai ka yi aiki za ka shiga cikin ceton mahaifinsa a talama sai ka yi aiki za ka shiga aljanna sai ka yi aiki aiki kuma sai an dage abin da zai baka takaici ka duba yadda suke neman duniya mutane nan kan ba sa wasa ba sa kasa a gwiwa amma lahira ba wannan ba lokaci ba lokaci da'fur azima ko kuma mutum yana laifi ya ji wa'azi zan gyara insha Allah hadda insha Allah amma fa tukuna bai gyara ba bai ma kama hanya ga insha Allah za a gyara a ah, to in zaka gyara yanzu ka je shago ka gyara ma'auninka tukelinka abin da kake yanzu nan ka gyara kenan da gaske kake kayan da aka sa a leda na wanda da kasan 70% ne ka cire maza maza ka cire ne da ka je ka sake samu wata ka canja tunda ai shine ma'ana gyara kenan da gaske kake amma an ce a'a in wannan ya kare in za a yi oda gaba a gyara a ba da gaske ke ba wallahi a insha Allah nan gaba za mu ga yadda za a gyara ai eh, za ka gani in mutuwa ta zo maka sai ka ce wa mala'ika a baka dan lokaci walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ba za ka gyara ba a wannan lokaci yanzu ne za ka gyara abu na ƙarshe da zan ambata kaɗan daga cikin da abin da ke kawo matsala shi ne a suhbat sayi'a abokai wajen zama mummunan wajen zama mai illa da da yawa yake cutar da wasu da yawa sukan harbi ne da abokan zaman saboda wani sai ita mamaki kai da Allah ka sai kai wahala ga masallaci a bakin kasuwa sai ka wani tafi wani wani nesa kai sallah kawai abin nan ana cewa Allah uwar kana ji shin kudin sajjada ka a can bakin kofar kasuwa ana gama ka ja minti biyar ne fa sallah na minti ne sai ka goma shi shago sai ka tafi wani doguwar tafiya shi ai bai da niyyar shi dama ba wai sallah a gaban shi ba shi a'a kawai dai al'ada ce ana yi a abin nan kenan. ba dai an yi ba ba juma'a ba ce a bakin kasuwa an yi tsakaninki da sahun da masallaci ba yake ba akwai titi amma tunda yana jiwo sauti daga can yayi a bakin kasuwar nan dab da kofa ya aje yayi sallar shikenan an ce salamu alaikum shikenan ya nade ya shiga an ci gaba da harkar duniya to kuma sai ita mamakin ka sannu da kokari ba yanzu har kana iya zuwa tafsiri gashi kasuwa da al'asar kuma ka bar kasuwa ka je ta kai shi san da kokari kaga duk wannan yana sa maka wani abu a ranka ne su suna kasuwa ni kuma in bari in tafi karatu ana kasuwa ni kuma in yi kaza in bar kasuwa in je masallaci inda za a yi wa'azi minti 20 30 ga inda zan yi minti 10 kaga abin nan as-suhbat sayyi'a shi yasa manzo Allah ta'ala sai yake cewa al-mar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ne yau da gobe in dai kana cuɗanya da wanda yake shi ba abin da ke gaban shi kenan ba lahira shi ba ruwansa da ita duniya ce to haka kai ma za ka zama gobe sai a kiyaye واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هكا الله يقع النبي صلى الله عليه وسلم كي هقولي جوان دا يدعون ربهم سكي كرم أبنجدنسو بالغداة والعشي تابعا دا بريتي يريدون وجهه سنة نمي دا الله كي هقولي كذونا رسول دي الله يقع منذ صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنه كيف كودك يقبرهم إن سوني أبو كان زمانك كيف كودك يقبرهم wala ta'du aynaka anhum sai ce ne turidu zinatal hayati in ka ce waɗannan ba su ne ba to menene ɗayan dama duniya ce to me ce ce duniya E, lalle za a fita a nime ko shakka babu don a rufa kai asiri amma ba zai zamo ba ɗaya rayuwar ta koma ita ce kaɗai duniyar ba ba ka tana Allah ba ka tana lahira wannan matsala ce dole a gyara abota abokan zama wajen zama in kana so zuciyarka ta kyau in ba haka ba kuwa zuciyarka ba za ta inganta ba ko kai kokarin gyarawa sai sun mai da kai cikin abin da yake na kuskure 'yan uwana mu gyara mu saboda sai al'amuran mu su gyaru wannan shine bidaya shine matakin farko in muna san al'amura su gyaru mu fara gyara kawunan mu sai al'amuran musu gyaru kowane ɗaya daga cikin mu zuciyarsa ta yi itikafi kafin jikinsa duk wanda yake so ya shiga itikafi ko yayi niyya yayi harama to daga yanzu ifara tunanin me zan je in yi itikafin nan wallahi idan zuciya tana da matsala don Allah ka haƙura kawai kai zaman ka to dan ka je ma bai da wata fa'ida ba riba gwanda wanda bai je ba yana zaune a nan yana gyara zuciyar ya fi ka amfani a yi ƙoƙari a gyara zukata a ƙulla alaka ta kusa da mahalicci a tuna gamuwa da Allah a yi fata na samun alkhairi cikin abin da ake aikatawa Allah ta'ala zai taimake ka na jahadu fina in kai mujahada inji Allah la nahdi yanahum so shi ka zai taimake ka amma yana duba zuciyarka ne in gaske kake sai Allah ya tsiba baka. in kuma kawai dama kana yi ne dan Allah ya kyale ka sai ka zama ba inda kake Allah ya gyara mana zukatanmu Allah ya yafe mana kurakuranmu. Allah ya ba mu ikon gyara ayyukanmu. a wannan wata mai albarka Allah ya karɓa ayyukanmu da dukkan lokuta Allah ya fi kurakuranmu Allah ya ba mu ikon himma da dagewa wajen masa biyayya da aikata aikin alkhairi kuma Allah ya karɓan mana Allah ta'ala ya kai mana kurakuranmu Allah ya zauna mana da mu lafiya hali da duniya take ci Allah ya kawo mana aminci a duniya waɗannan azzalumin Yahudawa da suke zaluntar bayan Allah Allah ya nuna mana karshen su Allah ya shagaltar da su da abin da za su kyale bayansa Allah ya nuna mana karshen su waɗannan azzalumin yahuda ya ubangiji kaga abin da suke na barna a bayan ƙasa ya Allah ka fi mutum ya Allah ka kama su kamun da ya dace da su ya Allah ya Allah ka kama su kamun da ya dace da su ya Allah ya Allah ka shagaltar da su da kawunan su kyale bayin ka ya ubangiji Allah ta'ala ya duk an magabatan mai babu lafiya da aminci dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya gane biya mana duka abin da muke tsoro Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin